sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne ke muku lale marhaban ta cikin wani sabon shirin Najeriya yau daga nan Daily Trust. Gwamnatin Najeriya ƙarƙashin jagorancin Bola Ahmed Tinubu na ci gaba da bayyana cewa sun bayar da makudan kudade da kayan abinci domin rabawa 'yan Najeriya da nufin rage wahalar da ake ciki a ƙasar. sai dai har yanzu 'yan kasar sun bayyana cewa babu wani abu da aka basu inda aka bayar ɗin ma bai taka kara ya karya ba babban abin tambaya a nan shine wai menene abin da 'yan najeriya ke bukata tallafin kayan abinci ko kuma tallafin man fetur tunda an ce ana kashe makudan kudade wurin rabon wannan tallafi shirin najeriya a yau na wannan lokaci na tafa da ƙarin bayani. Mun faro shirin da bitar tallafin da gwamnatin Najeriya ta bayar a ƙarƙashin mulkin Bola Ahmed Tinubu, wanda shi ne ya cire tallafin man fetur tan kafin ya shiga ofis a ranar rantsuwar kama aiki. Sunana Yusuf Zango na aiki da jaridar Daily Trust a nan Abuja. To, a lokacin da aka zo gwamnatin tarayya ta son ba da tallafin kanta, wanda aka ce a fiddo hatsi a rarraba jama'a. sannan kuma suka zo suka yi magana cewar za an ba kowane kowace jiha da abuja naira miliyan dubu biyar su ma a taimaka jama'a sannan aka sake zuwa aka ce an ba wani duk wani dan majalisa na tarayya abinci na wanda kimanin sai kai naira miliyan ɗari biyu don ya rarrabawa a shi so kuma kwanan nan sun zo da cewar makonni biyu da suka wuce shi shugaba tinubu ya ce a fido ƙarin hatsi tan dubu arba'in ne ko da ɗaya don a tallafa wa jama'a dai a sanya wa'annan tallafofin da su ne aka babbada. To kawo yanzu ko kun bincika kun ga cewa an bayar tunda akwai waɗanda raɗe na cewa kamar fa babu wanda ya ga wani tallafi To, a kashi biyu na farko da wanda na ce gwamnati ta ba da tarayya wana an ce an ba don an yi ta kasu abin nan nuna mana a talabijin da gidajen rediyo da jaridu cewa an ba haka ma na gwamnoni. Amma abin da ke da abin nan alamar tambaya shi ne cewa ko abin da aka ce an ba ya kai ga abin da aka ce a bayar ɗin. saboda a wasu lokuta za ka ga cewar magidanta za a akwai wani wanda ya ce su a inda suke rukunin gidajensu an ba su kilo goma na shinkafa su raba ko mutum biyar ne ko mutum shida to ka ga amina akwai wasu wanda ma da suka buɗa maimakon su ga shinkafa sai suka ga gari to duk akwai wa'annan abubuwan so aka zo kuma maganar na gwamnoni su ma wasu sun bada wasu ba su bada ba Ah, sannan aka zo na 'yan majalisa 'yan majalisa ma na ma sai zama na ana kulle kurciya da gwamnati da ita gwamnatin tarayya da su 'yan majalisa saboda wasu 'yan majalisa sun yi riga malam masallaci suka je suka fidda kuɗinsu suka saya suka so rabawa da zuman cewar daga bayan aka ba su kuɗinsu aka zo na ah, nasu sai a ba su kuɗin kawai shi kenan wasu kuma 'yan majalisa shine har aka soma zargin wasu 'yan majalisa cewa a ah, mu ya bada ko kuma naku ya bada mu bai bada ba so ya tilasta wasu daga cikinsu suka ce mu ha yanzu ko ƙwarar zara ba mu gani ba kafa ko dawa ko masara so da gaba akwai wani bincike da jaridar mu ta yi su kansu sai aka so mu kulla kurciya 'yan ma'aikatar noma harkokin noma da abinci suka ce su ba su suke da wannan ba aka ce to ma'aikatar humanitarian wanda suke ka ɗauki kan wa'annan in abubuwa sun yi matsi su ma suka ce su har yanzu dai ba san inda labarin yake ba to a nan aka kwana har yanzu to yanzu ma magana wa'annan tan dubu arba'in da aka ce a bada to har yanzu dai muna nan ana jira don a mu da muka yi wasu jihohi Eh, wakilanmu suka ce har yanzu su mutane suna cewa ko kwaya ba su gani ba su ma jami'an gwamnatin waɗannan jihohin sun ce ba tuntuɓe su ba kan ba da wannan abin eh, tallafin. To bayan wannan bita ta tallafin da gwamnatin Najeriya ta raba, mun tuntuɓi Kwamarat Salihu ɗan tata Mahmud, mai sharhi akan al'amuran yau da kullum. Mun tambaye shi, shin Kwamarat tallafin man fetur ya kamata a dawo da shi ko kuma tallafin abinci ya kamata a baiwa 'yan Najeriya? a 'yan najeriya suna bukatan a dawo da tallafin mai fiye da ba su tallafi saboda kamar abin da turawa ke cewa ne teach a man how to fish dan mai mai fish idan an ka ce an ba da tallafi yau za a ci gaba da ba da shi har iya shekarun da za mu koma ga wanda ya alice mu ne don haka renin wayo ne ma a ce kasa mai arziki kamar najeriya wai za a zo ana ba da tallafi bayan an san da cewa cire tallafin man nan shi haifar da tashin farashin kayan abinci da sufuri da komai a kasa tun matsalolin da muke ciki yanzu na wuya na rayuwa cire tallafin mai shi ya kawo shi don haka shugaban kasa ahmed bola tinubu gaban bargu ko yana nuni kamar bai sani ba a dawo da biyan tallafin mai a dawo da tallafin mai don a kudaden sufuri su ragu kudaden kaya nawa ake sayar masara nawa ake sayar da shinkafa wake a ta garin rogo da ake rena a da to haka 'yan najeriya sun yi karni a ce za a ba su tallafi illa a dawo da tallafin man da an ka saba biya to a kana ganin cewa misali a gwamnatance idan yau aka ce gwamnati ta, ta yanke wani hukunci kuma ta dawo da baya ta ce to shikenan lura da wannan abu da aka yi a mun dawo da tallafin man fetur yaya kake gani kuma 'yan ƙasar za su kalli gwamnatin da kuma ƙasashen duniya so nawa an ka sha magana a zo a mai da su akwai abubuwan da gwamnatin da sun ka gabata an yi wa'anda daga baya an ka zo bayan rashin jin daɗin al'umma an ka zo an ka dawo da su yadda yake don hakan don duk wani abin da za a ce na cin daɗin ko jin daɗin al'umma an ka zo an kai kuskure daga baya an ka dawo da shi yadda kama saboda har yanzu ana biyan tallafin ma a To kagan ya nuna cewa gwamnatin Najeriya ma na iya biya ba tare da ya damu ba. Matsalolin da ya kamata su duba ba su duba su ba su ne yadda ake tafiyar da al'amuran na yau da kullum a gwamnati wanda ake kiran cost of governance wanda gwamna ɗaya yana tafiya da motoci wurin sittin mukarabin jami'an tsaro da sauransu sun kai wurin sittin shi kanshi shugaban kasa sun kai wurin ɗari ga sauran mutanen a je a sayi masanatoci mota miliyan ɗari da wani abu duk waɗannan su ne matsalolin ba wai tallafin ba ne don haka in ta zo ta dawo da tallafin za a ma yaba mata ne a duk duniya da kuma al'ummar najeriya wanda zai kyara gyara ma shi kanshi sa zama mai kyau amma an ka lura ai kamar a kwanakin baya shi shugaba bola ahmed tinubu ya bayyana cewa ya rage adadin mutanen da yake tafiya da su a an rage a baki ba ai irin raguwan da an kai shine fita waje wanda ya ce ga waɗanda zai iya fitar da su ministoci ma da waye amma muna magana tafiyar da gwamnati na yau da kullum ne eh, shugaban kasa bola tinubu ya aje babban dogarin shi ya aje pso na shi ne ya aje dss da ke tafiya da shi ko ya aje iya convoy din da ke bin shi shine tambayar da ya kamata a yi abin da ya rage shine tawagar da akan fita a ce an je abu a kasashen waje da kuma tafe-tafe. Hmm. To, amma a matsayinka na mai lura da al'amuran yau da kullum kuma kana sharhi a kai, a Najeriya ana cewa ana baiwa gwamnoni maƙudan kuɗaɗe su baiwa 'yan jihohinsu kuma ba su taɓa fitowa sun ƙaryata ba. Yaya kake ganin a su gwamnonin tukun mu'amalarsu da 'yan jihohinsu tun da kamar gwamnatin tarayya tana ta ƙoƙarin wanke kanta ta ce ta ma bayar ta bayar ta bayar su kuma gwamnonin sai ka ji gum. ko jiya ma shugaban majalisar dattijai gospel akpabio ya hito ya ce fiye da wasu kudaden da anka bayar da baya an sake ba da biliyan talatin talatin ga kowane gabana akan a tallafa wa mutane matsalolin gwamnoni da al'umma shine akwai protocol rashin haduwa waɗanda sun kafi kusa da talakawa da al'umma su ne ciyamomi kantomomi na kananan hukumomi wanda an ki ba su gashin kai na samun kuɗin da kuma na zabe arwa yau wanda a ta kuɗaɗen nasu ma suna hannun gwamnoni yanda ake zaben su suna hannun gwamnoni don haka yanzu ya ma za ka tashi ajiyar ka ce wai za ka ga gwamna adc na nan zai tsar da kai protocol zai tsar da kai security officer zai tsar da kai ta yaya ma za ka shiga gwamnati house ka ce kai ka gan wani gabana don hakan nakan gwamnoni da al'umma gaskiya yana da wuya duk da cewa suna dan iya kokarin nasu amma ba yanda ya kamata ba amma a dawo da gashin kai ga kananan hukumomi su ne kaɗai sun kai kusa da al'umma da kuma talakawa. Yanzu kana so ka ce a tuhumi wani misali a tallafin da ake cewa ana bayarwa wa za a tuhuma? A tuhume gwamnoni su ma. A tuhume su saboda an sha ba su man sani to wane rawa su ma suke takawa. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta mu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko a twitter.com slash aminiyatrust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma ta Tunin Radio. Sai kuma ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng da kuma ta waɗansu toshoshi ya fi hulɗar mu a sassan Najeriya. To madalla, da yake yau Juma'a sai ku gyara zama domin sauraron kanin labaran da jaridar Aminiya ta wannan satin ke tafa da su. Ah, masu sauraron mu kamar yadda aka saba a kowane mako, a wannan makon dai muna tare da wakilin editan jaridar aminiya yakubu liman inda zai gabatar mana da wasu daga cikin abin da jaridar aminiya ta kunsa ta wannan mako malam yakubu mai jaridar aminiya ta kunsa ta wannan mako To, na yi babban labarin jaridar wannan makon dai akwai batun matasan Najeriya wanda suke tururuwa zuwa kasashen waje ci cirani shine babban labarin wannan jarida a wannan mako sai kuma labarin zuri'ar Yarbawa wanda ake kalla Hausawa ne haifafin Zaria. Za ku ji cikakken labarin inda aka haifi shi wani shehu malami shekara 132 kuma ya kafa zuri'a a nan Zaria. Sai a cikin manyan labaran jaridar dai akwai yadda tattalin arzikin Najeriya yadda arzikin tattalin Najeriya ya taɓarɓare cikin shekara goma da suka gabata sai kuma a cikin labaran da ya akwai labarin yadda ainihin aka kama 'yan damben gargajiya da 'yan kallo 307 a gidan wasa na abuja duk a cikin manyan labaran ita wannan jarida ta aminiya ta wannan mako. to kamar dai yadda aka saba a kowane mako jarida tana kunshe da sauran shafuka kamar irin su noma al'ajabi da wasanni da sauransu to a bangaren noma me jarida ta kunsa ne to a bangaren noma akwai batun tambayar nan da ansa cewa shin akwai hatsi a rumbunan adana abincin na ƙasa kuwa la'akari da yadda shugaban ƙasa ya bada umarni a raba hatsin kuma ainihin har yanzu wajen makonni shiru kake ji to a shafin noma ya yi wannan tambaya kuma ya ba da ansa daidai gwargwado kuma a cikin maganar batun gona kuma akwai wata jiha inda ainihin aka kona gonar shinkafa mai hekta arba'in a cikin wannan halin matsi da ake ciki na kakanikaye kaga akwai abin da ban mamaki a shafin noma kenan to a bangaren dandalin nishadi fa mai jarida ta kunsa to a dandalin nishaɗi akwai batun wannan fitacciyar tiktok din nan wato murja kunya yadda ta kwashe da ita da ainihin hukumar hisba a jihar kano a wannan dandali namu akwai yadda ya magana akan yadda aka kama murja kunya da kuma yadda hakan kaman nata ya kawo rudani a jihar kano wannan shine babban labarin da ke cikin ainihin shafin aminiya na dandalin nishadi to a bangaren al'ajabi shafin al'ajabi mai jirgin ta kunsa to a shafin al'ajabi akwai labarin yadda aka gano wasu tsinkaye a makale a kokan kan wani bawan Allah wanda ya kai tsawon watanni sai mu ya za karanta za ku ji yadda ta kwashe sai kuma ainihin wani yaro wanda ainihin ya shekara shekara biyu a ɗaki shi kaɗai yana zaune bayan da mahaifiyarsa ta gudu da wani saurayinta sai kuma batun ranar soyayya ina aka ba da labarin wasu ma'aurata biyu da suka yi aure shekara 63 sannan suka bayyana sirrin dorewar auren nasu na ɗaiɗaiɗai har shekaru ainihin 63 ga ainihin masu karanta wanda mun tabbata su karanta za su amfana. To a ɓangaren wasanni fa mejini ta kunsa? To a ɓangaren wasanni dai akwai batun labarin wannan dan fitattun dan wasan nan na Mbappe wato mai komawar Mbappe Real Madrid ke nufi ga ci gaban kungiyar to wannan shi aka yi nazari a cikin shafin na wasanni wasannin aminiya sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da kuwa shiri na gaba da izinin Allah. Ni Muhammad Awal Suleiman da na shirya kuma na gabatar nake sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.